العقيدة الوسطية يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan fasali ne da yake magana akan bayani dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke magana akan sunnonin a wato hadisan da suke magana akan sifofin Allah tabaraka ta'ala za mu tashi akan wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ko lallahu ashaddu نعم وقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه wannan hadisin jama'a abin da nake so a mai da hankali a kai yana mana magana ne akan tabbatar wa Allah sifar wato kafa da kuma diddige irin wanda ce da shi hukumanta hadisai ne ake kawowa da suke magana akan sifatullahi azza wa jalla wannan hadisi yana tabbatar wa Allah yana da kafa da diddige irin wanda ya dace da shi haka za ka ji shi ka yi imani da shi amma kama Allahu alamu jahannama ba za ta gushe ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallama yalqa fiha ko yulqa fiha za a yi ta jefa mata mutane za a yi ta jefa mata a yi ta jefa mata halitta har sai ta zo tana cewa hal min mazid wato a ƙaro a ƙaro ƙari ƙari ƙari tas'alu ziyada kenan a ƙaro mana a ƙaro mana subhanallah malam akwai lokacin da kuma za ta ji ta cika ta batsi ka duba malam ana sa mata tana cinyewa tana a ƙaro a sa mata ta cinye a ƙaro malam mutane za a samu da aljanu ai ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya kubuta ya kubutar da kansa daga wannan fitinar da take gaban mu wallahi kai iya kokari karka shiga jahannama kai iya kokari karka zama dan jahannama kai iya kokari har sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya yadda rabbul izzati fi harijilahu malu shahid ya sanya kafarsa wacce iri wacce ta dace da shi a wata riwayar alaiha qadamuhu zai sanya diddigensa diddige sai ta kuntata shine fa yanzawi ba'dha ila ba'd idan yasa sai ta yi matsi sai ta takura ta cakuda yanda ka san wato an zuba gyada a cikin turmi aka sa taɓarya aka daki wannan gyadar za ta nike ta yi kar to haka fa yanzawi ba'dha ila ba'd ta tadayak za ta rinka cewa katin katin ya isa ya isa ya isa ya isa wannan ismu fi'il ne ita da kanta wutar za ta rinka cewa ya isa ya isa ya isa subhanallah a cikin wannan hadisin akwai tabbatarwa Allah da sifa ta kafa da kuma sifa ta diddige min gairi takyifin wala tamthilin wala ta wajibi wajibi ne mu san wannan mu yi itikadi kuma mu yi jazama mu tabbatar kamar yadda annabi ya ba da labari haka ya gaya musu yake su suna kan aƙida ba ba wanda ya tambaya ce wani irin diddige ne ba wanda ya tambaya annabi ya ce wace irin kafa ce sun san daman an gina su akan ga'ida laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul alim samiul basir ba wanda ya sai kiyaye sanin sifar Allah tabaraka wa ta'ala wai ga yanda Allah yake babu mun san Allah da iya abin da aka mu dama mu san shi da iya abin da manzanni suka mu labari a kansa amma hakikani yadda Allah yake ba wanda ya san shi wannan amna ilmumtani'at ne Waya ce completely ubangiji ka san shi gaba daya a'a mamnu'un ne wannan mamnu an hana ba zai taɓa yiwa ba an ce dai mu yi tunani akan ayoyin Allah amma kuma an hana mu yi tunani akan sifar Allah umirna bit tafakkuri fi ayatillah wa nuhina an tafakkuri fi sifatillah wannan ka'ida ce kar wani ya zo ita to yanzu wannan kafar ya take ya girmanta ya yatsu ya a'udhu billah ba a yi nuhina an zalika nahyan abatan saboda kwakwalwa kama ba za ta iya daukan ma'anar ba kuma ba a bude shi ba ba wanda ba ya sani hatta manzannin Allah so ya kamata mutane su kiyaye wannan kenan yanzu mun samu wannan hadisin da yake tabbatar da arijil wal qadam ko wa qawluhu sallallahu alaihi wa wasallam yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala ya adam fa yaqulu labbaika wa sa'daika fa yunadi bi sautin inna Allah ya'muruka an takhruj min dhurriyyatika ba'than ila an-nar la ilaha illa Allah متفق عليه وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان wannan hadisin kuma yana tabbatar mana Allah yana magana lalle Allah ya takallamu kar ku manta duk wannan mun tabbatar da ayoyin da suke tabbatar da haka to yanzu ko mun shiga babi na sunna Allah zai ce ya Adam kenan kaga Allah yana magana hakikatan alama ya liku bi jalalihi wa azamatihi tabaraka wa ta'ala kuma kalam ne hakikatan masmu'un bil azani za a ji da kunnuwa to annabi adam ba ya ji maganar Allah ba ko zai ji maganar Allah din ko ba haka bane ba annabi Musa ma ba ya ji maganar Allah ba to yan bid'a suna cewa wai bara a ji ba wai ba wazance ne da ake iya jin ba a'a ana ji ga dalilin jin adam din zai ce labbaika ka amsawar ka ya ubangiji fa yunadi bi saut kaji bi saut Allah zai kira da sauti إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك وأن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار to Allah yana umartanka daga cikin zuri'arka ka damko ka ciro ba'athan ka ciro wani kaso ka tura su wuta ma'ana a cikin zuri'arka akwai 'yan wuta wannan Allah ya bashi umarni ta hanyar magana kuma annabi adamu ya ji wannan magana din akwai isbatu sifatul kalam tunda aka ce ma yana kiransa kuma bi harfin wa a wata riwaya ma ce fa yunadihi sai ya kiraye shi ko ba ka bane ba ga hadisin da manzo Allah ya faɗa Qur'ani kowane harafi akwai lada ba mun yadda Qur'ani magana Allah bane yace mazala ce amma inni la aqulu alif lam min harfun yace alifun harfun lamun harfun mimun harf ko ba ka bane ba yawwa an yi wai wata muhamara muhawara da jayayya tsakanin wani dan bid'a da dan sunna shi dan bid'a yace to Allah ya ce me dalilin ka kan cewa Allah yana magana da sauti da harafi ma'ana idan Allah ya tambaye ka a kiyama me dalilin Allah yana magana da sauci da harafi sai dan sunna ya ce ni kuma zan gaya wa Allah din in ya tambaye ni sai in ce da shi ya ubangiji ha ana rabbi asma'u kalamaka bi harfin wa saut gani ya ubangiji gashi yanzu ina jin maganarka da harafi da sauti <laughs> ba kuma gane ba <laughs> ai jayayya ce mai daɗi wai dan bid'a ne shi da bai yadda Allah yana magana ba ka san su wai bara a ce Allah yana magana ba sai ya ce da shi dan ahlus sunna to kai a kiyama in Allah ya tsare ka ya tambaye ka in Allah ya tambaye ka a kiyama me dalilin ka cewa yana magana sai ahlus sunna ya ce eh sai ya ce masa ya ubangiji dalilin aini ne yanzu gashi kana magana naji da harabi da sauti kaji dan Allah yana korewa Allah magana kuma yana cewa wai Allah zai tambaye ka akwai dan bidan da ba <laughs> akwai dan bidan da bai yadda cewa Allah zai tambaye to a kiyama ya za a yi sabin ai cewa Allah fa zai tambaye ka to zai tambaye ka karfe zai da ka wajen tambayar wallahi fahimta tana da daɗi malam sannan annabi yana cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu babu wani ɗaya daga cikin kuface sai ubangijinsa ya yi ga magana da shi laisa bai na uwa bai na wutar juman babu mai tafinta ba wanda zai shiga tsakani translator wanda zai rinka translating ko wanda zai fassara yana ga wani mukabalar da aka yi da albani ai da wani da wani wanda yake yake yake cewa menene yake da aqidar yake yake yake da aqidar cewa menene wannan abin kaga na na so manta gashi a zuciyata na'am ban ji ba eh waiwa mai mai mai ilimin gaibu ba yace ana cewa wai Allah wai Allah ne kadai ya san gaibu to shi ma ya san shi ya san gaibu ko ba ka bane ba ma'ana wani ne dan bida ya zo yana da awa shi din nan ya san gaibu ba daidai bane wai a ce Allah ne kaɗai ya san gaibu to shi ma ya san gaibu to yau ka zo muƙabala nasiru Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama an zauna an cika a shi Albani ya riga ya gama muƙabalarsa tun a gida ma <laughs> malami ka san yanzu bi nurillah Allah yana haskaka musu malam wallahi malam yana zuwa ya zauna zauna abin da aka yi gabatarwa sai ce to sai shek nasiruddin albani sai ce ce to ina da tambaya kafin mu fara mukabala ina da tambayoyi sai shi dan bid'a sai ce me tambayoyinka <laughs> ce me tambayoyinka sai albani sai ce jama'a an gama mukabala bai gane ba sai da ya masa bayani ya ce ah to ai daman za mu zo mu wahal da kanmu kace ka san gaibu me gaibu shine amma gaibu ma gaibu amma gaba anka abin da ya buya na wani baka sani ba to na ce ina tambayoyi tun da ka ce meye tambayoyi na to wannan ya nuna baka san me zan tambaya ba <laughs> ya tashi shi kawai aka tashi taro kawai shi ke an gama ka duba irin wannan fasaha mala yanzu in ni ne da kai sai mutum ya je ta haddato ayoyin da suke magana akan gaibu hadisan manzo Allah magagarin shekul Islam Ibn Taymiya da waye waye duk je kai ta abin nan kana wani dogon lissafi akwai abu mai sauki da zaka yi kamake mutum ka tafi <laughs> to Allah shiga nan da mu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi raqabati fi ruqyatil marid da fadin annab sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi dangane da ruqiyya wato magani ga marar lafiya ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك fi sama'i wal ardi ko. وأمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اكفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمتك من أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاء من شفاءتك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن رواه أبو داود وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في سمائي وأنا حديث صحيح كو malam yake cewa um, wannan hadisin yana so ya tabbatar mana shi kuma kowane hadisi ba ku rinka rubuta me yake tabbatarwa hadisin yana so ya tabbatar mana cewa Allah yana sama ne mun karanta ayoyi cewa Allah yana sama ayatul istiwa da muka yi ta kawowa ko to yanzu ga wani hadisi shi kuma yana nuna lalle Allah yana sama raddi ga yan bid'a masu cewa Allah yana ko ina ga hadisin nan da annabi yake magana akan wato warakar marar lafiya yi masa magani addu'a ce annabi ya bayar ga wanda duk bai da lafiya in za ka karanta wani addu'a ya ce kai mai addu'a bai da lafiya sai karanta masa ya ce rabbun allahu alladhi fi sama ka duba abin da ya fara faɗa ya ubangijin mu allan da yake sama kaga wannan akwai isbatu uluwir rabbi wa fawqiyatihi lalle wato wa fawqiyatihi lalle allah yana sama tabbas malamai suke cewa dalilin fa da yake nuna Allah yana sama sun fi dubu aksar min alfi dalil sunna aya maganganun salaf sunna aya ya fi dubu ya ce fi sama'i wanda yake sama taqaddasa ismuk sunanka ya tsarkaka kuma wannan yana tabbatarwa ashe Allah iya da suna ko Allah yana da suna da ake ambatansa da shi bismillahir rahmanir rahim bismillahi da sunan Allah mai sifa mai sunan nan ar mai ar ga inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asaha dakhala aljanna janna ashe Allah yana da sunan dake kuma duk hadisin yana nuna mana wato yana da shi mazhabin ahlus sunna ithbatul asma'il warida fil kitabi was sunnati lillahi tabaaraka wa ta'ala wajibi ne a yi imani da su ya ce sunanka ya tsarkaka a takdis a larabci a tathir mufrad mudaf ne wato dukkan sunan nake kenan ba wai sunan Allah ɗaya ba taqaddasa muka ana nufin taqaddasa asma'uka gaba ɗaya almuthbitatu tufin nususi kenan ko duk sunan Allah mai tsarki ne babu wanda bai da tsarki jamil asma kula ko ba ka wani ba walillahi al-asma'ul husna yace amruka fi samai wal ardi umarninka umarni umarni ba magana yake ce ai ko karai ba to akwai umarninka akwai magana ka a sama da ƙasa wannan akwai isbatu sifatul kalami lillahi tabaraka wa ta'ala kenan Allah yana magana yayi magana a sama ya yi magana a ƙasa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun an yaqula me an yaqula ya ce alƙaulu isbatul ƙauli lillahi tabaraka ta'ala kama rahmatuka fi sama kuma rahmar ka sama akwai isbatu sifatul rahma ga Allah ij'al rahmataka fil ardi ya Allah ka tabbatar ko ka sanya rahmarka a bayan ƙasa wannan kuma akwai tabbatar da sifar rahma shi ma a ƙasa ikfir lana haubana wa khatayana alhaubu wato ana nufin az-zunub al-khataya shine alhaub innahu kana huban kabira اللهم اغفر لنا حوبتنا يعني اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا الحوب انا نهمي الذنوب والخطايا wannan kenan ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu anta rabbut tayyibin ya ubangiji kai ne ubangijin tsarkaka an gane ko rabbu tayyibin ubangijin tsarkaka Allah kai ka halicci tsarki da duk abu mai tsarki to tunda shine ubangijin masu tsarki to kenan shi ya fi cancanta ya zama mai tsarki kaga ana akwai isbatu sifatu tayyib lillahi tabaraka wa ta'ala ala wajhil kamal wa adam al mumathala lil khalq anzir rahmataka rahmatan min rahmatik ya Allah ka saukar da rahama daga cikin rahamar ka tabaraka wa ta'ala wa shifa'un min shifa'ika kuma ya Allah ka saukar da waraka daga cikin warakarka ashe Allah yana da waraka Allah yana warkarwa ala hadal waja' akan wannan ciwo to duk wanda ya karanta wa ciwonsa ko ciwon dan uwansa wannan fa yabra'u zai warke insha Allah wannan hadisi ne Hassan Abu Dawud ya ruwaito shi ash-shifa'u al-bara' al-bur mana warakar ciwon kenan ko sannan annabi ya ce ala ta'amanu ni yanzu ku ba za ku amintu da ni ba na'am to hadisin menene ضعيف وحسنه بعض العلماء akwai malaman da suka hassana shi rubuta hassanahu albat um, ya ce ala ta'amanuni wa ana aminu man yanzu ba za ku amince da ni ba alhali ni ne aminin wanda yake sama waye wanda yake sama kaga annabi ya tabbatar Allah yana sama to shi yasa yan bid'a ku daina korewa cewa wai Allah yana sama to shi kuma wannan hadisin shi ma hadisi ne sahihi ko yawa akwai isbatu ulur rabbi tabaraka wa ta'ala tabbatar da daukakan ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda yanayin lokaci zamu dakata nan sai usbuul qadim insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba da lada na kuskure Allah ya fi mana dalibai a rinka zuwa makaranta da wuri akwai wanda ba sa zuwa sai bayan karfe kaza ku rinka zuwa da wuri dan kun ga akwai littafan da ba ma iya karanta su kuna kuna cutar da kanku da kanku to in kun zo da wuri za a samu da yawa amma ku zo da wuri ba kuma a samu da yawa ba